Assalamu alaikum jama'a. Barkan da zuwa wannan guri. To wannan taro dai ba wani abu bane ya sa na yi a kira mu yi shi la wasu abubuwan guda biyu nake son sanar Na farko shine sanin kamfani gabaɗaya. gaba ɗaya. Shekarar ta gabata wannan kamfanin ya samu riba ninkin ba ninkin. To wannan abu ba zai yiwu ba a ce an samu hakan illa sai kun jajirce kun yi aiki to jajirce wannan taku da aiki da kudin dinga kudu tukuru shi ya jawo har aka samu wannan nasara wannan ne dalilin da ke so godiya a bayan labai wannan ai jajircewar ka ne da kuma kyakkyawan ka na kyautatawa manya da ƙanana kuma biyan sa ko ne da masu godiya a wannan hali ƙwarai ko sakatariya wannan zance na kyaka yake ai ogana na musamman ne tun da nake da oga ban taɓa ganin mutum mai tsananin kirki irinsa ba amma na maka cewa ce kira na sunana saboda ai abokan aiki ne ko gaba abokan aiki ne ogana kenan dole in kira ka da oga kana ina ƙaramin ƙani musamman yana da jajircewa yakan zama oga ballantana kai haka ne abu na bito da ya sa tara ku ba kuma bane illa ko riga kun san iya bakin kokarin da ke tun shekaru ta gabata ga cewa na buɗe irin wannan kamfanin a cikin jihar Kano to Allah ya yi lokaci yayi da zan buɗe wannan kamfani mun kammala shirye-shirye yanzu ma zan je in samu waɗanda alhakin yake hannunsa ne a can Kano zuwa jibi mu tattauna da su kafin ranar buɗe. Alhamdulillah na daɗe ina jiran zuwan wannan rana yau a ce oga ya buɗe kamfani a jihar mu gaskiya na yi matuƙar farin ciki. Haka ne amma duk da haka an za ki ci gaba da aiki ba za ki can. Ba wani mai tambayar? a ranka ya daɗe babu tambaya sai dai babu abin da za mu ce sai dai Allah ya saka da alkhairi da wannan shidima da ake mana a wannan kamfani. yalla ina da magana da kai idan an gama to mai gida alfarma nake nema kamar yadda ka saba yi so nake idan ka je Kano dan Allah ka sauka a gidanmu domin iyayena suna son su yi maka godiya ta musamman sa'an nan yin hakan karramawa ce a gare su ba damuwa Allah ya zai sauka gidanmu Na gode. Allah ya ƙara girma. Hello? Alo, Amine, ina jin Eh, ogan wajen aikinmu ne zai shigo Kano kuma na roƙe shi ya sauka a gidanmu. Baba kaga yana da ƙoƙari yana da kirki mutumin kirki ne baba. Shi yasa na roƙe shi na ga gwara ya sauka a gidanmu. Yawwa, alhamdulillah. Alhamdulillah, an gama. Allah maki albarka. don Allah baba in ya zo a karɓe sa hannu biyu. Ai hannu biyu za mu rike shi. Da hanyar da za mu yi za mu wanke kan. Kuma a san duk yadda za a yi don Allah baba a haɗa shi da laba. Saboda ta yi masa duk abin da ya dace saboda dadi wallahi mutumin kirki ne sosai. Yi shi kyale ne ko da kyale shi a hannu. Fahatalla. To cikin nagode, nagode. Kai kai kai. Hello? Leba, yawwa kina ji na? Ahem, ogan wajen aikinmu ne zai zo Kano, kuma zai sauka a nan gidanmu. So nake duk yadda za a yi, ki nuna masa halin ki na kwarai cikin girmamawa da ladabi. Haba anti, ba mu fara hirar yaushe mu ba da kuma zumunci kin fara batun ogonku zai zo? Wannan maganan da nake miki, ita ce ta sa na bugo muku idan hira za mu yi ko zumunci a ina bugo muku ko eh haka ne na fahimta to yawa kina ji na wannan maganan ba maganan wasa bane so nake duk yadda za a yi ki nuna masa halinki na kwarai kuma ki duk yadda za a yi ki yi masa abin da duk sanda ya dawo Kaduna zai yi ba da halayenki ina fata kin fahimce ni to insha Allah alhaji ai farin ciki kwarai da gaske mutum mai ganin mutuncin mutane mai ganin girman mutane a ce kaman alhaji abdulsamad zai zo garin nan ya kawo mana ziyara ziyarar ma ta wani kwanaki gaskiya ina farin ciki ina kawo shi lafiya ai so nake ubangiji allah kawo shi su daidai juna inda duk suka juna ai magana ya ƙare Bukatun kenan? Kamar yaya Alhaji. Ya kamar yaya? Ai haka shine shine yafi amfani. A ce sun ji junan su. Ya ganta eh ta yi an gama. Ai da watan kakana ta yanke saƙa tat a juna ya daina ciwo olsa. Ko lokaci a juna da maiko ringa mace gaskiya. Haba! Ai a wannan lokaci ban ga mace gaskiya. ina da ɗakin nan na wajenki sai dai a ƙara goya wani wallahi a ƙara buɗe shi wallahi hmm? a wa ke da ke fata dai kawai Allah taimake mu Sauri kake ne? Na ga ka zuba shayi kana sha bayan kuma ga abinci na kawo maka. Shi shayi ai mabuɗi ne. In aka sha shi sai hanjin ya buɗe. Kin ga idan ka zira abincin ko ina sai shiga zauna a mazauninsa. Hmm? Haka ne. Yaya na ga fara'ar fuskar ki ta yi yawa ne kamar gonar auduga kuma kina cikin farin ciki. Ko da ke tun jiya na kula. Mood ɗinki ya canza a cikin farin ciki kike. anya kuwa ni dai na san akwai labari ta samu ko eh gaskiya ta samu amma tana dab da samuwa yanzu dai ba zan faɗa maka ba sai nan gaba me yasa ba za ki gaya min ba hmm? ban cancanci sani biki a'a <laughs> ba haka bane sai nan gaba mhm. yanzu baran kawo maka kofi ina zuwa kafin ka ci abincin nan? Yalla bai, ani na ɗauka yanzu kana Kano ko kuma kana hanya. Wallahi ban tabba. <clears throat> Tsarin ne canja a yanzu kai zaka je ka wakilci ni. To ka zo wani tarin namu da muke yi ƙarshen wata a China ko? Wallahi shine ya taso. Shin kenan har lokacin ya nan yalla bai? Kwarai ni na shi afan ba. sai dai da na ga mil ɗazu sai na ga cewa to ya kamata a ce na tura dai wakili a kanan tunda ina da visa kawai sai na siyi ticket gobe da safe za mu tashin Allah yadda kaga yanzu yaushe na shiga jirgi na je Kano na gama abin za'a na dawo sannan gobe na yi tafiya so wanda kaka je ce na can eh, kuma akwai abu daya zaka sauka gidan su nafisa ne ba a hotel ba na san ka fi son sauka a hotel ko to wallahi na yi mata alƙawarin cewa lallai lallai zan sauka a gidansu to kaga tunda ba ni ba ne sai ka wakilce ni ƙwarai ai yin hakan kamar karrama ta ne sannan kai kanka ai fi maka security ma da kwanciyar hankali shikenan yadda ka ce haka da yawa amma gaskiya wannan mai gidan naka yana ji da kai amma sai dai yana so ya mayar da kai kamar wani bawa ba haka bane <clears throat> banda abinka idan baya yawan aiki na Allah na tuba sai mutum ya kwanta a gida ya tabbaci eh eh da hakan amma kuma baka ganin mun shirya shedul din mu mu je wani waje amma ya zo ya karya mana shi to ka bari in na dawo sai mu je sawun giwa ne fa ya take na rakumi fa ba shi kenan ba ba za ka gane ne aboki na sai nan gaba tukunna kaman ce kawai ka bari kawai in dawo shikenan anyway don Allah ki karɓe shi hannu bibbiyu. Insha Allah dama mun nan gidan ai mun saba an san bakin mu hannu bibi musamman ma ni da ke. Ban gane musamman ke da ita ba. cin banza gidan ku. Ni ba da karɓar hannu baki mm, hannu biyu? Na ce ni ba ni karɓar baki hannu biyu? Eh? Duk abin da kuke yi ciki da duk abin da za ku yi a nan gidan ai da sahalewa na. haki cewa da ke da ita mai karban kuna karban baki hannu biyu to dad ko akwai wani abu na daban a cikin karban wannan baba ma akwai nan gaba za mu sana miki kai wani lokaci ba wani nan fa bari ga miki gaskiya magana girman kajin gidan gona ne kawai ba kai bakon da zai zo gidan nan idan bakon ya zo ki girma shi ki saki fuskar ki da san yadda yake da iyarki a can abubuwan da yake yake bayarwa wallahi ko mijinta da ya aure ta bai mata mijin ma da ya aure ta shi yake bashi komai da komai kuma haka haka yi bane yake aiko bane da wani abu nan balle a ce kuma nan mm, mm, mu ne abin nan sai fa dai mu ba wani sakon shi ba za mu ba wani ba wai a ba ba mu sakon shi ba zaki mana shi ne zaki fara mana da gari sha sha sha <laughs> shi yanzu yanzu ta yi magana cewa mun fi karfan baki nan da nan kai fushi kuma hakan ne ba to abin da aka kama kira ta jiki amma koi bako a cikin gari ga bako a hankali wurin namu ne <laughs> shigo hankali <laughs> to so sanda san da zuwa san da zuwa ida da kuɗi kan aje shi can daban barka da zuwa ya hanya an zo lafiya ka ga yadda hanyar namu zama wala mu an yi ai in ba ma irin kun ba ba wani taimako da muke samu haka ake yau har a samu hanya mai kyau sai su ce za a yi za bai ake yi ba wallahi Allah ya shi ma albarka eh to alhaji kuma sun ce a gaggaishe ku kuma nan wanda kake ganin kaman haka ba nan ne zaka zauna ba akwai wurin ka a ciki an gyara wurin abin da haje wannan shashashe ita ba da abin take na kwana bata ba ba gama ganta kenan a waje ba ban ganta ba a za ka ganta <laughs> dan karatu ne ta fara dai ya dan yi zurfi karatu to wasu abubuwan ne kuma suka dan shiga to kuma ya kasa yadda lamarin yake wallahi uwar ta faɗa ta faɗa to da yake yarin ne akwai ta da girmama mutane tare da kirki inda za ku zo da ta awa biyu awa uku da ita sai kaga wani ci gaba ya samu ya same ka kan duk wani lamari naka yariya ta taso wani na sha'awar ta kaza kaza ce ai ga dan ce mm, ku fatta akwai lokaci Ta kanta ta ce wa da shi da an gama wallahi da za ta biyo uwar Allah ya taimake ta biyo uba wallahi har ci guda in ga maka wannan magana yariya ai kirkin ta ya isa wallahi Allah mun gode Allah. Eh, eh, eh. Kayan abincin karko mutum yana ciki an ajiye maka wani zaka zauna ka huta. Ba matsala ina godiya kuma sosai da irin wannan tarba da aka yi a gare ni. Ah. Na gode Alhaji. Ka wuce wallahi ba abin da za mu ce sai mun gode Allah. Mun gode Allah. Eh za a kai akwai da abubuwan da lemo da komai an ajiye can. matsala ina godiya ah, a ai a huta <laughs> eh kala a huta wallahi to da hana ce a kira da ka zo garin ba ba wannan armashi ba daɗi eh na ce a je a kira jahur mai garaya ta ce ina aiko daga can ba ku kula da wannan Luba, don Allah ki tarbi baƙon nan da muhimmanci, ki je masa a matsayin mace mai wayewa wanda ta san kanta. To na fahimta duk da ban fahimci abin da ke karkashin zancen ki ba. ke da nan gaba za ki fahimta. Ok, aiki ne wai har da cin mu in canja kaya. A'a, to, in ba ki canja kaya ba me za ki yi? Na ce wane ka yaro? wai dan abba na ce dan abba haɗa rigima ne da shi kan nan nashi kamar dutsen guga zan ƙara sa maka rancen ne eh. na yi ne ba ga ba gari bakon gari bakon gari bakon gari bakon gari bakon gari bakon gari ga bako ya sauka a gari wa zai tarwa bakon gari wane ne zai masa tarba to ga bakon nan ya zo cikin gari bakon gari waye zai masa ba baƙon gari baƙon gari baƙon gari yau ga baƙon gari baƙo a cikin cikin gida ga bakon gari ya sauka a cikin gida bakon gari bakon gari bakon gari bakon gari Bakon gari, bakon gari. ba ƙwangari ba ƙwangari ba ƙwangari ga ba ƙwangari